Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kundin marubuta wanda ni na Sarki Uban Zuga nake gabatar muku. Idan ba manta ba, har yanzu muna cikin littafin birnin azzalumai na Abdulaziz Sani Madakin Gini, kai tsaye daga nan gidan TV AMD TV Hausa. A satin da ya gabata mun tsaya ne a inda jarumar Zamira ta make sarkin yaƙi Baskar ya kife ƙasa sumamme ya zama na cewa an fara kallon kallo tsakaninta da sarki Husam cikin zafin nama sarki Husam ya miƙe tsaye zumbur yana mai gyara tsayuwarsa ya ya fito ta daga cikin bukkar yana mai taka sawunsa a hankali cikin sanda tamkar barawo na neman sa'a sai da ya samar da tazara akalla taku goma tsakaninsa da jaruma zamirat sannan ya tsaya cak ya fuskance ta sosai ko da ganin haka sai zamirar ta yi masa dan guntun murmushi ta ce a ranta ga dukkan alamu wannan sarkin zai fi sarkin yakin sa jarumtaka da iya yaki don haka bari mu zuba mu gani don sai an gwada akan san na kwarai a nan muka tsaya yau kuma za mu ci gaba in sha Allahu kar ku manta kuna tare da mu ne kai tsaye a tashar AMD TV Hausa yanzu kuma za mu ci gaba cikin hukuncin Allah kafin sarki hussam ya sake faɗin wani abu tuni zamirar ta da ko tsalle sama daga inda take tsaye tamkar daga cikin baka aka harbo ta ta kawo masa mugun sara akan kafaɗarsa da nufin ta tsarge shi gida biyu cikin zafin nama ya sa takobinsa ya kare saran saboda nauyin saran da ƙarfinsa sai da ya durƙushe ƙasa bisa gwiwarsa a lokacin da tartsatsin wuta ya tashi sakamakon haɗuwar takobansu cikin zafin nama sarki Husam ya ɗago sama ya danna takobinsa iya ƙarfinsa a kan tata sai gashi yana tura ta baya kafafunsa na tura ƙasa tana ƙoƙarin ɗagowa sama gami da tsaida su amma ta kasa nan take ta gane cewa tabbas ta game da gwarzon namiji Haka dai muka ci gaba da baya da baya muna turjiya a kan ƙasa muka tayar da ƙura a wajen har muka dangana zuwa jikin wata bishiya. Damar da zamirar ta samu ta tsaya cak sai da ta wulƙila jikinta suka yi katantanwa a tare suka ci gaba da azababban yaƙi ya zama na cewa muna kai wa junan sara da suka cikin tsananin ƙwarewa da jarumtaka ta ban al'ajabi. Oho! Idan gwani da gwani suka haɗu suna gumurzu kallo ya fi daɗi amma kuma cikin tashin hankali da firgici. Sai da waɗannan jarumai biyu suka kusan shafa kusan rabin sa'a suna wannan gumurzin yaƙi mai matuƙar ban tsoro sannan suka samu nasarar yi wa juna rauni a lokaci guda. Shi dai sarki Husam akan dantsinsa na hannun hagu ya yanke ta wajen ya ɗan dare jini ya tsaltuwa ita kuwa Zamirat akan kwanjinsa na dama ta yanke shi shi ma wajen ya ɗan dare jini ya zubo. Duk su biyun sai da suka ja da baya sakamakon zafin da zogin da suka ji kuma kowannensu ya yagi kyalle a jikin tufarsa suka ɗaura raunin don tsaye da jinin Har Zamirar ta ɗaga takobinta sama da nufin su ci gaba da yaƙi sai ta ga Sarki Husam ya jifa da takobinsa kawai yana dubanta ya ce, Menene amfanin kuma mu ci gaba da yaƙi da makami alhali gashi e eh, yaƙin mu ya zo daidai a tsawon kusan rabin sa'a da muka yi gumurzu hanya ɗaya ce kawai za mu bi domin fidda raini kawai mu gwada 'yar ƙashi amma bisa sharaɗi guda idan na yi nasara a kan ki za ki miƙa wuya gare ni ki zama baiwata mai bin umarnina idan kuma ke ce kika yi nasara a kaina zan aje sarauta ta na biki izuwa duk inda kike a matsayin bawanki, mai bin umarninki, har izuwa ƙarshen rayuwata. Ko da jin wannan batu sai Zamira ta yi shiru tana ƙura sarki Husam idanu tana kallonsa sama da ƙasa, tana ayyana iyakar jarumtakarsa a cikin ranta, amma da yake ta yarda da kanta sai kawai ta dube shi ta yi masa wani dan murmushi na mugunta ta ce. Na yarda da wannan sharaɗi kan. A daidai wannan lokaci ne sarkin yaƙi Baskar ya farfaɗo daga dogon suman da ya yi, ko da ya buɗe idanunsa ya arba da abin da yake faruwa tsakanin sarki Husam da Zamirat kowannen sa tsaye suna shirin fara kwamar zuwa kuma ga takubban su zuba a ƙasa gefe guda kuma kowannen su ga rauni a hannunsa sai ya kamu da tsananin mamaki ba komai bane ya jefa shi cikin tsananin mamaki face ganin yadda wannan jaruma har ta iya gumurzu da sarki har ta samu nasarar yi masa rauni ganin za su gwada yarka shi ne tabbatar masa da cewa lallai karfin su ya zo ɗaya kenan da yake an ce faɗan da ya fi karfin ka sai kallo baskar bai yunkurin miƙewa ba kawai sai ya gyara zama ya zuba idanu ya ga wanda wannan gumurzu zai kasance a karo na biyu. Bakin cikinsa shi ne bai ga yadda gumurzun nasu ya kasance ba a karo na farko. Nan take Zamira ta yi wurgi da takobinta sannan ta rubi Baskar wanda ke zaune a ƙasa ya yi dirshan ta ce. Tun da ka farfaɗo ya kamata ka san shirin da ke tsakanina da sarkinka. Idan na yi nasara a kansa a wannan gumurzu ya zama bawana kuma ya bar sarautar sakinan har abada Idan kuma shi nasara a kaina, na zama baiwarsa ta har abada. Ko da jin wannan batu sai idanun Baskar suka zazzago hankalin Sayidu Gunzuma ainin ya miƙe tsaye zumbur ya rugo izuwa ga Sarki Husam ya kama hannun sai ja shi izuwa gefe ɗaya inda ba za ta ji abin da suka tattauna ba. sai ya dube shi ya ce, Hama ya shugabana, shin ka manta ne da abin da ya sa muka fito ne domin na yi matar da zamu aura. yanzu idan ta yi nasara a kanka shi kenan fa ka zama bawanta za ta iya tafiya da kai watakila ma ta siyar da kai a wulakance mai zan koma na sanar da jama'ar mu ta yaya kake zaton zan iya haƙurar rabuwa da kai ai sai dai ni ma na bita na zama bawanta sa'ad da baskare zo nan a jawabinsa sai zuciya ta ɗan yi sanyi domin na san tabbas idan ta yi nasara a kai na komai ya dagule mana amma saboda ni mutum ne mai da kakkiyar zuciya gami da yarda da kansa duk abin da na sa gaba a kansa sai kawai na dube shi na yi murmushi Ina mai dafa kafaɗarsa na ce, Shin, ka taɓa ganin ranar da ban sami sa'a ba bisa abin da na sa a gaba gabana? Nan take Baskar ya maida mana da martanin murmushi ya ce, Ban taɓa gani ba ya shugabana. Kafin ya gama rufe bakinsa, tuni na falfala da gudu zuwa inda jaruma Zamirar take. Kafin ta ankara, na dako tsalle sama, na gabza mata wani wawan naushi a fuska, saboda karfin naushin sai da ta kife ƙasa, ta yi rubda ciki, ta tofar da gudan jini daga cikin bakinta, amma sai gani muka yi ta miƙe tsaye zumbur, ta waigo cikin bakin zafin nama ta rama irin naushin da na yi mata nan take ni ma na kife ƙasa rubda ciki kamar dai yadda ta yi kuma na tofar da bakin jini cikin tsananin fushi da mamaki na miƙe tsaye maka ci gaba da naushi da bugun juna cikin matakar juriya da jarumtaka nan da nan kuwa muka haɗa wa juna jini da majina amma ko alamar gajiya babu a tare da ɗaya daga cikin mu tamkar jikinmu ba na jini da ɗauka ba ne kai ka ce jikin mu na ƙarfe ne sai da muka shafa sa'a guda cin muna cikin wannan hali sannan kowanne mu ya ta ainun muka fara tangaɗi a tsaye tamkar waɗanda suka sha giya suka bugu a hakan ne muka fara ƙoƙarin shammatar juna amma sai kowanne mu ya ƙi yarda da a shammace shi

ana cikin haka ne Allah ya baiwa zamirar sa'a ta shaƙo wuyan Husam ta baya don fa ta yi amfani da hannayenta biyu ta sake shaƙe shi iya ƙarfinta da niyyar sumar da shi ko da na ji numfashi na yana niyyar ɗaukewa sai na tattaro gaba ɗayan ƙarfi na yi amfani da dukkanin ƙarfi na wajen ɓamɓara hannayenta daga kan wuyana ai kuwa nan take na ya kumbura duk jijiyoyin jiki na suka yi bulɗin bulɗin sai gashi na ɗaga hannayenta sama kafin ta ankara tuni na yi majaujawa da ita a sama na fyaɗa ta da ƙasa saboda tsananin zafin kayan ko motsin kirki ba ta yi ba sai numfashinta ne ke fita sama-sama ko da ganin abin da ya faru sai baskara miƙe tsaye zumbur ya yi kururuwa ta farin ciki kuma ya rungume ni yana mai yi mini kirari da jinjina a daidai wannan lokaci ne jihar mazamira ta miƙe da ƙyar kawai sai ta ƙura mini ido cikin tsananin takaici jim kaɗan kuma sai idanunta suka ciko da ƙwalla ta fara zubar da hawaye al'amarin da ya matuƙar ba mamaki kenan na matso dab da ita cikin sanyin jiki kuma na zauna dab da ita na ce mata ya ke wannan babbar jaruma ina dalilin wannan zubar da hawaye naki zamira ta ja dogon numfashi gami da ajiyar zuciya sannan ta ce ya kai wannan sarki kai sani cewa ka karya min na. Yau shekara ta bakwai ina yaƙi da manyan zaratan jarumai a wannan daji, amma ban taɓa haɗuwa da jarumin da ya kai ni ƙasa ba, sai kai, lallai da kayo na zama baiwarka sai yadda ka so za ka yi da ni. Sa'ad da na ji wannan batu sai na murmushi na kama kafaɗin zamirat na tashe ta tsaye na dube ta cikin murmushi na ce, ba ni da burin na mai sheki ta, Abin da nake nema a wajen ki alfarma ce, babu batun dole ina son ki amince mini ki zama matata na yi miki alkawarin zan rike ki bisa amana da soyayya ta gaskiya ki sani cewa wannan shine abin da ya sa muka baro ƙasar mu wato neman matan da zamu aura idan kin amince mini shikenan kin hutashe ni wahala sai dai ki raka mu nemo sarkin yaƙi na tasa matar lokacin da na zo nan a jawabi na sai Zamira ta saki wani tattausan murmushi kuma sai wani zazzafan hawaye sake zo mata ta ce ni murmiya ce Bani da uwa bani da uba kuma bani da sauran dangi a doron ƙasa idan ka yi alkawari za ka riƙe ni bisa amana ka zama miji na gari to na amince da buƙatar ka Ko da jin haka sai farin ciki ya lullube ni na ce, Na yi alkawari zan riƙe ki kamar da kika buƙata yanzu, bisa rantsuwa da iyayena da kakannina. Kafin na gama rufe bakina bisa wannan furici, Zamira ta rungume ni tana mai kankama jikina cikin tsananin farin ciki. Al'amarin sarkin yaƙi baskar kuwa, ko da ya ga abin da ya faru tsakanina da Zamira sai zuciyarsa ta yi katutu da bakin ciki ya rasa abin da ke masa daɗi amma a zahiri sai nuna mana matukar farin ciki da faruwar haka ya kudure a ransa sai ya bi duk hanyar da zai bi domin ya mallake ta ya raba mu ko ta wani irin hali walau da tsiya ko da arziki me zai faru idan Baskar ya yi yunkurin raba sarki Hussam da Zamirat, Wane irin gagarumin yaƙi za su kace mai idan sarki Husam ya gane cewa Baskar ya faɗa san Zamirat? Maɗa a littafi na uku domin jin ci gaban wannan ƙasaitaccen labari. A nan za mu dakata sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu ranar Alhamis insha Allah a inda za ku ji mu tafa da ci gaban littafin birnin azalimai. wanda Abdulaziz Sani Marakin Gini ya rubuta wanda ni Sani Sarki Uban Zuga nake muku sallamar alkhairi. Allah ya sake sada mu da ku a sati na gaba da yardar Allah. Ku ci gaba da kasancewa da gidan TV AMD TV Hausa, AMD TV Hausa ta kuci.